Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu wani sabon shirin namu na fagen wasanni ni dai Suna Ali Raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa an bayyana cewa dan wasa Paul Pogba ya amince kuma ya faɗa wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus cewa ya sha ƙwayoyin testosterone amma ba tare da ya sani ba an bayyana cewa za a dakatar da albashin Pogba idan gwaji na biyu ya tabbatar da sakamako mai tabbacin hakan a kansa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus za ta iya soke kwantiragin Pogba idan hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Italiya ta dakatar da Pogba daga buga wasan ƙwallon ƙafa, in ji jaridar Sky Sport a kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United ta shirya sayar da ɗan wasa Jadon Sancho a kasuwa kuma ƙungiyoyin Saudi Arabia sun nuna biyan farashin fan miliyan 65 ga ɗan wasan da ya koma ƙungiyar Red Devils akan fan miliyan 73 a shekarar 2021 kamar yadda jaridar da Athletic FC ta bayyana hakan an tabbatar da cewa kocin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Zabi Hernandez zai kulla sabuwar yarjejeniyar kontragi da kungiyar kamar yadda daraktan kungiyar Deko ya tabbatar da hakan a yau din ma dai Deco ya fitar da wasu sanarwa na musamman ga al'amuran da suka shafi kungiyar kwallon kafa ta Barcelona Deco ya ce Zabi ya cancanci sabon kontragi za a kammala kulla kwantiragin nan ba da jimawa ba mun amince da shi a matsayin kocinmu. mu Deko ya kara da cewa dan wasa Bito rokui zai iya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ne kawai a watan Janairu ko kuma a shekara mai zuwa wannan wani bangare ne na tattaunawar mu da kungiyar Finance haka zalika Deko ya kara da cewa babu wani zaɓi na siye a cikin yarjejeniyar yan wasa Jawo Felix da Jawo Cancelo a ran shekara guda ne dukkansu. idan sun yi aiki mai kyau a ƙungiyar mu za mu yi ƙoƙarin rike su a kulab ɗin deko ya ƙarƙare da cewa akwai sabunta kwantiragi guda biyu na matasan 'yan wasan mu aljandaro baldi da kuma lamin yamal Tattaunawa ta riga ta hau kan hanya muna kan hanya madaidaiciya akan ƙulla sabon kwantiragi da waɗannan matasan 'yan wasan inji deko a kuma wakilin koci jojin club mark Hosp, ya ce club yana da kwantiragin dogon lokaci da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. Kocin baya son samun mukamin aikin koci na ƙasa kamar yadda ya bayyana jaridar Sport Chow. Ya ƙara da cewa ko da yaushe Jojin Club yana mayar da hankali akan aikin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool. A wani farci da yi dan wasa Jawo Cancelo ya bayyana cewa zai so ya ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona bayan wannan kakar duk da aransa na tsawon shekara ɗaya ne. Cancelo ya kara da cewa koyaushe ina son in yi wasa da rigar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona saboda na ne. Zan yi yaki domin nasarar wannan kungiyar a kowace rana. Cancelo ya shida wa jaridar Sport. A nan kuma kungiyar kwallon kafa ta Rangers ta sanar da cewa dan wasa Belly Rice ya tsawaita kwantaraginsa a kungiyar har zuwa mayin shekarar 2026. kungiyoyi da dama sun so ɗaukar ɗan wasan amma kwararren ɗan wasan ɗan shekaru goma sha shida ya yanke shawarar ci gaba da zama a ƙungiyar ta Rangers. Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta shirya yi wa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Newcastle United ruwan kuɗaɗe a kan siyan ɗan wasan tsakiyar ta Bruno Gamares a bazara mai zuwa. Ƙungiyar na son ƙarfafa tsakiyar ta da kyau bayan ta siyi ɗan wasa Enzo Fernandez tare da siyan ɗan wasan tsakiyar Romeo Labia da kuma Moises Cancedo. A cewar Bin Jacobs, na jaridar CBS Sport Chelsea suna son sanya hannu a kan ɗan wasa Bruno Gomes a shekarar 2024. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool ta fito a matsayin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin gasar Premier League guda biyar. Masu sha'awar ɗaukar ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSV and Edin Hub wato Johan Bakayoko. Ɗan wasan gaban dai ana alakanta shi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Liverpool tun a watan Agusta. amma babu wani yunkuri da liverpool ta yi domin cimma kawo dan wasan kawo yanzu liverpool na son siyansa a matsayin wanda zai mai mata gurbin dan wasa mohammed salah na dogon lokaci a wani furci da ya yi tsohon dan wasan kasar masar ahmed mido hussein ya yi ikirarin cewa dan wasan liverpool mohammed salah zai je gasar saudi pro a shekara mai zuwa an danganta salah sosai da komawa kungiyar al'ita ta saudi pro league a kasuwar musayan 'yan wasa ta bazarar da ta wuce amma liverpool ta amincewa da tayin fan miliyan 150 daga kungiyar al'ita din akan sayar da dan wasa salah duk da haka ahmad mido har yanzu yana tunanin sala zai tafi kasar saudi arabia nan gaba kaɗan kamar yadda mido din ya bayyana wa king port an tabbatar da cewa dan wasa emmanuel dennis yanzu ya yanke shawarar takale da a kasar turkiya dan wasan yana dab da barin kungiyar kwallon kafa ta nottingham forest an gaya kungiyar adana da mispo da kuma kungiyar istanbul basak hill su gabatar da ta yin aran ɗaukar ɗan wasan tare da biyan albashinsa ɗari bisa ɗari dennis zai yanke hukunci na ƙarshe nan ba da jimawa ba akan makomarsa wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta manchester city ta aike da masu bincike domin gano mata yanayin ɗan wasa valentin bako mai shekaru goma sha tara a duniya an bayyana cewa ɗan wasa bako yana ɗaya daga cikin hazikan matasan 'yan wasan baya na gefen hagu da ke jin daɗin wasan ƙwallon ƙafa kudancin Amurka. Tuni dai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Brighton aka bayyana cewa ta yi wa ƙungiyarsa ta yin biyan euro miliyan goma. Kawo yanzu tunanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City shine ta sayi ɗan wasa Bako kuma ta bar shi a matsayin aro a kulab ɗin nasa na tsawon watanni shida. A nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United na ci gaba da tattaunawa da kamfanin Amurka Qualcomm domin zama mai ɗaukar nauyin rigunan su. Ana sa ran kamfanin zai karɓi ragaman aiki daga kamfanin tim Biwa a farkon kakar wasa mai zuwa kuma ƙungiyar ta Red Devils za ta karɓi fan miliyan 60 a kowace shekara daga kamfanin in ji Adam Crafton. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar bada magani ta Sha'aban. wanda muka kure wajen ba da maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya a jikin mutum. Muna ba da maganinsa kuma ana warkewa cikin wata biyu cikin ikon Allah. Sannan kuma cibiyar Sha'aban ba ta saya a iya ba da maganin HIV ba. Muna ba da magani akan matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A, B, C, diabetes, duk muna ba da maganinsa kuma cikin ikon Allah ana warkewa, sannan kuma muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, musamman a ɓangaren kankancewar gaba, rashin karfi saurin inzali ko kuma ɗaukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa. Ina kuma maza masu fama da matsalar istim na wato irin waɗanda suke wasa da gabansu suke fidda maniyi wannan yana haifar da babban matsala a jikin ɗan adam yana haifar da kamar irin rashin haihuwa ko kuma yawan mantuwa yawan kasala ciwon baya da dai sauransu kuma muna da ingantattun magunguna akan matsalar iska ko kuma irin farfadiya mafarkai ko kuma mace ta kasa samun miji ko kuma mace ta kasa samun haihuwa ta fannin iska duk muna ba da maganin sama cikin ikon Allah ana dacewa. Cibiyar Sha'aban ba saya a iya nan ba, muna aika maganinmu zuwa ko'ina a faɗin duniya. Za ku iya mu a babban ofishinmu da ke nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Tanim Hospital a saman Beni Shago mai namba takwas, ko kuma cikin jihar Kano. SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da Shoprite daidai dangi flyover opposite Unity Bank, ko kuma cikin dama Turyobe, muna nan a Gujiba Road, Chilla Plaza shago mai namba B5 a saman Beni. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobinmu kai tsaye, ko kuma nambobinmu na WhatsApp za ku iya tuntubar mu da su, cibiyar sha'aban tana alfahari da ku a ko da yaushe mun gode. ina buƙatar dukkaninku ku zo ku saurare ni wata dama ce da za ta hana zukatanku samun faɗuwar gaba da afkawa tunanuka na gaira babu dalili wata dama ce da za ta dinga samar muku da nishaɗi da farin ciki a rayuwarku wata dama ce da idan baka same ta ba an barka a cikin duhu don haka kada ka bari a baka labari zamanin da muke ciki yanzu ba lokaci ne na siyan batirin waya ka kunna rediyo ba domin ka ji abubuwan da ke faruwa faɗin duniya yanzu zamani ne na intanet kuma intanet ba zai yiwu ba sai kun saya wayoyinku ko kwamfutocinku datoci. Wannan dalilin ne yasa nake tallata muku AAB Data Plus kuma ina mai baku shawara maza ku garzaya Play Store ku sauke application ɗin AAB Data yanzu yanzu domin ku ga irin garaɓasar da ke cikinsa. A cikin application ɗin AAB Data Plus za ku iya sayan data ga wayoyinku, za ku iya saya 'yan uwanku datoci, za ku iya siyan katin kira domin sada zumunta ko soyewa da masoyanku. Babban abin birgewa da application ɗin AAB Data Plus shine sauƙin datarsa. Bugu da ƙari idan ka kasance mutum mafi amfani da application ɗin AAB Data wajen sayan data a cikin kwanaki goma. Kana zaune za ka ji daram an tura maka gara ɓasar data a layinka. Haka zalika za ku iya bin ma shafinmu na intanet www.aabdataplus.com ko kuma ku kira mu a lambobin wayar mu kamar haka sifili tara sifili uku biyu biyar ɗaya bakwai ɗaya ɗaya hudu ko kuma sifili bakwai sifili ɗaya tara uku sifili ɗaya ɗaya ɗaya bakwai. Masu iya magana sun jima suna gaya mana cewa shi fa sauƙi daɗi gare shi.